yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum da fatan kun yi ƙarshen mako lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen Litinin 20 ga watan Afrilu daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna jin mu ne kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Masu saurare, barkamu da sake saduwa a cikin shirin yau da gobe. Nan gaba kaɗan Malama Hadiza Balanti za ta amsa tambayoyi a filin ku tambayi yau da gobe. Hakkin ciyar da iyaye ya hira hirataya ne akan 'ya'ya mata ko 'ya'ya maza. Ainihin ciyar da iyaye idan ba su da hali yara ce ne akan maza ba mata ba. Zauren matasa na Yola jihar Adamawa kuma Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da wasu magidanta akan karin arme da kuma zama da mace daya. Addinin Musulunci ya nuna namiji cewa zai iya auren mace fiye da daya har zuwa hudu. Domin a ga yanayin rayuwa shi namiji Allah bai halce shi duk mace guda ba. Kun san cewa ƙarin aure a Musulunci ba umarni ba ne? Addinin Musulunci shawara ya ba namiji ko kuma ya karfafi gwiwarsa cewar yi auren mace fiye da guda ɗaya ba cewa ya yi tilas ya yi ba har ma an fi so kar ya yi don gudun matsala ba ni na ce ba malam hadi ne ya faɗa muna tare da karin magana da hilin da da he na halima abdullahi zaki tanada tanadi alayyahu da kayan miya dangin su tumatir da attaruhu sannan kuma zaki tanadi haka kuma muna tafi da amsoshin tambayar mu akan yadda maza za su yi amfani da shawarar auren mace ɗaya fiye da ɗaya su taimaka wa matan da rigingimin boko haram suka raba da mazajensu. Makocina ya tsuha sosai yana da manyan 'ya'ya maza da mata, amma 'ya'yansa matan ne ke kula da shi, ci da sha da magani da duka bukatunsa, 'ya'ya mazan babu ruwansu da ubansu. Tambaya ta ita ce, hakkin ciyar da iyaye ya hirataya ne akan 'ya'ya mata ko 'ya'ya maza to malama to um, salamu alaikum ainihin ciyar da iyaye idan ba su da hali yara ta ne akan maza ba mata ba babu inda aka ce haƙƙin ciyar da iyaye akan 'ya'ya mata kaɗai yake hasali ma da iyayen da sauran 'ya'ya matan haƙƙin ciyar da su akan mazan yake matukar matan ba su da aure ma'ana idan a gida suke a zaune tare da iyaya. tambayar mu ta biyu kuma ita ce kamar haka na san duk abin da Allah ya hana akwai dalili kuma akwai hikima a cikinsa me dalilin hana maza sa zinariya da siliki na tambayi wasu malamai kawai dai sai suka ce da ni Allah ya hana ba su ce min ga dalili ba ta hikimar a nan saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya tanade su ne a nan duniya don waɗanda ba musulmi ba kasancewar su kaya ne na kwalliya shi kuma namiji baya kwalliya abin da aka san namiji da shi shine tsafta da ado ita kuma mace an santa da tsafta da kwalliya da ado don haka a aljanna Allah subhanahu wata'ala ya tanade su ne ga musulmi hukuncin hakan ya keɓanci maza ne kaɗai a duniya cewar ba za su saɗin ba sai kuma tambayar mu ta uku kuma ta ƙarshe wanda ya aiko ya rubuto cewa shekaru na 25 kuma na tsayar da gemun sunna amma mahaihina ya tsangwame ni zagin sahe daban na dare daban wai shi ma bai ajiye gemu ba balle ne to malama ton tsayar da gemu wajibi ne a mafi ingancin maganar malamai saboda haka ba za a yi wa uba biyayya idan ya hana ba sai dai a matsayinka na yaro mai biyayya da neman albarka ka san yadda za ka haɗa masa cikin hikima da girmamawa da ƙasƙantar da kai wajen nuna masa ba wai rashin kunya ce ta sa ka ajiye ba kana iya cewa ma a makarantar da kake zuwa ne aka karanta maka wani hadisi annabi sallallahu alaihi ya ce a tsayar shine kawai ka bi wannan umarnin domin neman daciya da yarda Allah Allah ya samu daci. karin magana. Ana yi da kai ya hi ba a yi da kai, sarki ya koma mai unguwa. Wanda ya aiko mana wannan karin magana shine Lamin Bala Muhammad. Karin magana. Wannan karin magana tana so ta nuna mana Eh, yadda tsarin sarautun kasar Hausa yake. musamman ma wato misali kamar yadda muke mu a nan bangaren gabas na kasar hausa kamar nan wajen kano za a samu akwai sarki akwai hakimi akwai dagaci akwai mai unguwa to wannan kar magana tana sun nuna cewa wato a samu mutumin da yake kololuwa yake sama kuma a samu wani yanayi na rayuwa ya samu ya dawo ƙasa to shi yasa suke danganta wannan kar magana da wani kar magana da yake cewa wai da rashin yi gwanda yi wai kazama ma ta yi tsarki da ruwan dorawa wato kenan kamar misali mutumin da yake yana da babban kanti hajiya sai kuma wata ja'iba wato wani wata kaddara sai ta fara gare shi sai wannan katon kanti nasa sai izama zama ya salwanta to kuma sai ya haƙura ya zo ya samu ɗan wani tebur ya kafa yake ɗan sai da yan alawi da yan biskit da dawaye to yayin da aka zo aka ce alhaji kuma yau nan aka komo sai ce i wallahi haka kuma abin Allah ya da mu ai da ba a yi da kai gwanda ana yi da kai ya koma mai unguwa manufa da a ce gaba ɗaya ba shi da inda za shi sai dai je ya maula wanda ya rike yar wannan sana'ar Allah ya nufa sai ga ya ƙara zama wani hamshakin ɗan kasuwa ɗin nan gaba. To wanda ya taimaka mana da fassara wannan karin magana a yau shine Malam Abdullahi Garba Imam, malamin Hausa a makarantar koyon shari'ar Islama ta Amina Kano. Yanzu ga zauren matasa kuma jagoran muhawarar Ibrahim Abdulaziz da shimfiɗar wannan tattaunawa. masu sauraron mu a cikin shirin na yau da gobe da wannan yammaci ina tare da wasu ma'aurata biyu wanda zamu tattauna kan wannan batu a zamu tabo ne batun da yasa wasu maza kan aure fiye da mace guda wasu kuma suna daya Allah shi kafa malam wai me yasa wasu ke auren mace fiye da daya eh to dalilin da na farko addini ya nuna cewa addinin musulunci ya nuna namiji cewa zai iya auren mace fiye da daya har zuwa hudu to wasu saboda wannan daman da Allah ya ba suna amfani da ita akan su cika kamar umarni na addinin musulunci sannan kuma akwai maganar lalura ta zama wasu sukan yi aure su kara saboda musamman ma idan ya kasance kana da mata biyu in wannan bata nan wannan za ta ɗauke nauyin ɗawainiyan gida da shauransu da gudanar da gida ba za a ce saboda mata bata nan ba yara ba za su ci abinci ba kai ma ba za ka ci abinci ba sai ka fita to wasu suna yin wannan aure saboda irin wannan to ah, Allah shiga fata mun ji nashi kai kuma na ka fahimtar wai me yasa wasu ke zama da mace daya maimakon su kara to zama da mace daya a gaskiya wato ya danganta ne ga yanayin shi namijin domin a ga yanayin rayuwa shi namiji Allah bai halice shi don mace guda ba amma mace Allah ya halice don namiji guda ta iya tsawon rayuwanta akan namiji daya amma namiji kuma za ka ta tara mazaje ɗari to a da a samu casa'in ko tamanin wanda su da mace ɗaya ka fahimta ko to ina ganin abin kusan kamar haka yake to amma me yasa ma ke ganin wasu ke zama da mata fiye da ɗayan to musamman zama da mace fiye da guda wato ta fuskan addini akwai umarni wanda yake umarni ne wanda yake kasa umarnin umarni ne wanda yake za mu iya cewa ba mutsalaki ba ma'ana akwai umarnin mutsalakan wanda yake eh umarni ne wanda yake na wajibi amma kuma akwai wanda ke umarni wanda ke ba na wajibi ba zabi aka ba da namiji ya auri mace biyu ko uku ko hudu wato akwai sharadi kuma na kamala na cikan auren shi kansa to ina ganin da yawa waɗansu suna da sun fake da wannan umarnin da dama da Allah ya basu ko da ko ba su cika wannan ka'idojin ba sai ga suna yin wannan auren to kaji abin da ya ce to bari mu dawo wai akwai ayanan da ko sha kan cewa Allah ne ba ko kuma umarni ne kan cewa mu ƙara ko kuma a'a namiji ya zana da mace fiye da guda ɗaya ya ka fahimci karfafa gwiwar da shi addinin islama ya na e, cewa maza su yi aure fiye da ɗayan nan ya ka fahimci mm, to na farko dai in ka lura da yadda tsarin tafiyar rayuwa take akwai hikima da Allah ya yi na saboda su mata in ka lura kamar sun fi maza yawa randa da aka ce mace namiji mace ɗaya zai aura za a samu wasu da yawa waɗanda suke zauna a gidajensu to sai allah ya cikin hikimarsa sai ɗauke wannan matsalolin da ya ce namiji zai iya auren mata har ya kasance zuwa hudu to kaga wannan an kauda da wannan matsala wadda za ta iya zama matsala ce babba to allah cikin hikimarsa ya kauda mana wannan abun na matsala sannan kuma yawan ma matsaloli zinace-zinace ta wannan hanya allah ya kau da su so kaga wasu abubuwa ne wanda suke da mahimmanci a cikin abu na rayuwa inda misali a ce kowace kowane namiji zai tsaya a wurin mace ne daya da ƙarshen ta za ka samu wasu da yawa nan ba aure wadda kuma zai haifar da bala'o'i da masifu a cikin ƙasa kana nufin kan cewa haka maza suka fahimta shi yasa suke ta ƙara auren ko kuma eh wannan yana ɗaya daga cikin abun nan ne kamar wannan hikima ce ta Allah amma kamar misalin maganar namiji a hudu wasu wani kawai shi zai tashi ne ga cewa yana da kuɗi yana da kuɗi kawai bare je aure wani ma bai san menene dalilin da ya sa Allah ya ce ayi wannan auren ba wani kawai yana da kuɗi zai je aure wani zai sha'awa ce za ta sa shi ya nan amma shine wanda ya tsaya wanda zai riki wannan kamar kamalar da ake cewa ta abin nan na kaje ka auri abin nan mata hudu akwai ka'idoji ai sai mutum ya cika annan ka'idojin tukuna sannan da iya kamata ya je ta auren nan ba ka ka auro matan hudun ba ka zo ka tara su ka watsar da su ka wulakantar da su da shauransu ba ba kuma adalci to wani batu kuma shine kamar shi ya ce wai wasu ga kuma suna da hali suna dukiya yasa sai karawa wasu kuma akwai amma suka eh, tada sun kai su kara amma ba sa karawa iya na ka fahimta me yake jawo haka kawai ga sun zauna da guda ɗaya to a duk dai aka je aka dawo dai aka zago abu ɗaya ce shine adalci adalcin nan shine ginshikin aure da wanda ya ɗayan da wanda ya hudun duka dai shine adalci adalcin nan kuma ba a kan ita macen kadai ba abin da ya shafi har zuwa 'ya'ya da zuri'a na fahimci ka rashin adalci ke sa wasu ba su su kara koko eh to ni a irin nawa tunanin ina ganin da yawa daga cikin su waɗansu za su kamar shin adalci tunda shi ubangiji ya ce in ba za ka yi adalci ba ka ganin fa ana gargaɗin ka ne to kuma wani zai daukan tunda ya ga shi ma ga yanayin rayuwarsa goma ta kai ta ɗaya dama bai yi ba tana kama shi eh tunda ga bai adalci mato ya hakuri da Allah ajiye shi to waɗansu kuma suna damar su yi auren amma saboda yanayin rayuwa yanzu ko da yawa mutane yanzu kan lura lokacin da ana akwai abin aikin shi globalization jama'a ana haɗu wato bana an haɗu an zama mu duniya ta zama guda ɗaya so zama na gosu suna kofin ɗin waɗansu al'adu suna ganin yanayin rayuwa wani bai san takura shi ya fi zama matarsa kawai ko da 'ya'yan shi biyu ko uku irin da kasashen din rayuwar turawa shi daga ya fi mashi alheri to wasu haka suka ɗauka waɗansu kuma a ne wasu kuma rashin ne babu ne inda zai samu ɗan abin hannu sosai zai yi su kamar yadda muke bayani shine na cewa zaka tada kasashe ko kuma kasashe irin namu na afirka a nahiyar mutu afirka aka tadda a kowannen tunani ko kuma al'ada musamman a kasar hausa zaka tadda mutum inda ya kai namiji zaka tadda shi da mace fiye da guda yanzu kuma sai abubuwa suka suka canja ana gani me ke jawo haka to ba fa kasar hausa kadai ba dama zama da mace fiye da guda a afirka musamman bakaken fata kusan zan ce maka al'ada ce kusan kowace kabila tana da shi a zamanin da muna labari zaka samu mutum ɗaya mata biyar shida hausa har goma za ka yi su gona suna aiki to amma yanzu zan iya ce maka wato kamar akwai fahimta ta addini da kuma fahimta ta harkar rayuwa ta yau da kullum don ba za ka haɗa harkar rayuwa fahimta na addini ma da rayuwa ne da kullum da da ba to ina ga abin da ya dan jawo jama'a kenan yanzu mutane suke dan takaita tara mata. ba kamar da ka tara mata zungun ba komai sai da aje gona da sauransu ba to yanzu kuma rayuwa ta canja akwai ilimi akwai ina son mota ina son gida mai kyau sannan ya'ya sun samu a ba su maka ilimi mai inganci to haka in ka tara mata da yawa baka da shi ya zaka yi da su na san kenan hakan ma ka ya shafi ko kuma ya danganta ga maganar tattalin arziki kenan ah, ƙwarai da gaske ah, manzo sallama ya ce ai wanda duk ya samu abin yi ya aure ma'ana wanda ke sana'a aka ce je ya aure ka ko ga ashe tattalin arziki sana'a kusan ita ginshikin yin aure in baka da abin yi zaka je ka aure ka je kana bara ne ai ba zai yi ba ai saboda haka dole in ka da abin yi manzo Allah ya ce in ka samu abin yi kai aure ba ce kawai ka je ka yi aure ka zama lalura wa mutane ba eh saboda haka tashi ne bin kai farko sana'a shine farko ginshikin rayuwa to kusa tambaya ta kashe da sun ake kai wai wasu ana danganta kaman kan cewa zamani ne ka ko kuma akasari yan boko su ne suka fi gujewa zama da mace fiye da guda shin haka ne lamarin kuma in haka ne me yasa eh haka ne gaskiya an ka lura wanda suka yi suka yi zurfi a cikin karatun boko za ka same su ba su cika aure da yawa ba saboda su sun dauka cewa um, kamar auren nan yawan shi akwai maganan nauyi a ciki akwai maganan hayayyafa a ciki wanda kuma shi ne dole mutum zai dauke lura da yawa so wanda suka yi karatun boko da yawa suka yi zurfi za ga ba su cika son yawan hayayyafa ba saboda suna ganin cewa kamar wani nauyi ne suke ɗauka suke ɗaukan makansu amma kamar wa'anda suke do ba duk akwai 'yan boko da zaka samu suna da matan da yawa amma dai in ka lura a cikin 'yan boko akasari aka fi samun mutanen da suka fi yawan aure ɗaiɗai din nan to kaji abu ne ce haka ne eh to zai iya ce haka ne ba haka ba yanzu misali wani baka misali yanzu ka je saudiya ko iran a su zan iya ce ma kusan 70% nasu yawancin su mata su ta ɗaya ne to su 'yan boko ne su wata ra'ayi ne dai kawai na personal na mutum na kan shi wanda shi ya zaɓa rayuwarsa yake sa da mata guda kawai ne a gari na kenan ne gobe da kamata na ne ba zan yi bambancewa cewa ƙarin armi a musulunci ba umarni ba ne shawara ce da ƙarfafa gwiwa. Mai bayani shine Malam Muhammad Hadi Musa masanin ilimin nazarin halayyar ɗan Adam a Kano, wanda idan kuna biye da mu a makon jiya ba mu tarihi da kuma mahwarin arman mace fiye da ɗaya, kuma ya bayanin matsayin ƙarin armi a addinin Kirista da kuma yadda abin yake a ƙasashen Turawa. Addinin Musulunci ya shawarci ya kuma ƙarfafi gwiwar mutum namiji da zai iya yin auren mace fiye guda guda ɗaya ya iya yin guda biyu ko ya iya yin guda uku ko ya iya yin guda hudu to amma sai aka ja kunnen namiji cewar in ya ga ba zai iya ba to ya haƙura da guda ɗaya kai in ma ya ga ba zai iya yi da guda ɗayan nan ba to ya bari ya samu baiwa ya sa ta a ɗaka kowa ya sami ma'anar baiwa duk ma ya ake ake samun baiwar ba shine labarinmu ba yanzu ya samu baiwa ya sa ta a ɗaka wannan ba wato nauyin da yake kan sanata ba shi da yawa kamar da nauyin matar da aka ɗaura wa aure yake a kansa to tun daga nan mutum mai hankali zai gane cewar akwai wasu sharuɗa da aka sa kuma sharuɗan nan gida-gida ne kashi-kashi ne sharuɗan nan akwai sharaɗin da yake ya shafi wadata mutum yana da wadata da zai iya yi wadatan nan mutum sai ya gane maganar muhalli ba inda za ka ga mutum ya je ya ajiye mata hudu a gida mai daki hudu dakuna 'yan kanana kanana ba wanda za ka iya miƙe kafa a cikin ɗakin ga ɗaki ga ɗaki ga ɗaki ya ajiye su a cikin wannan kowace tana haihuwa 'ya'ya wannan babu sukuni a cikin wannan ba tsafta a cikin wannan al'amari wannan ba daidai ba ne kuma dan kowa yana yi ba shi ke nufin daidai ba ne sai mutum yana da sukunin wurin muhalli wadata a ƙarƙashin wadata sai mutum yana da sukunin ciyarwa zai iya bata abincin safe da rana da daddare sai mutum yana da sukunin sutura zai iya mata sutura aƙalla sau biyu a shekara kuma sutura nan ba wai kawai ya saya mata atamfa babu kuɗin ɗinki bai ce ya mata sutura ko ya saya mata atamfa da kuɗin ɗinki ba mayafi ko ba takalmi complete abin da ake kira sutura daga sama har ƙasa sai zai iya yin wannan aƙalla sau biyu a shekara to kaga wannan duk abubuwa ne da suka shafi wadata hakanan daukan nauyin harkar lafiyarta sai yana da kuɗin da zai iya zuwa chemist yana da kuɗin da zai iya zuwa asibiti in an rubuta magani ya je ya siya mata da 'ya'yanta ko ya siya musu wannan duk yana cikin abin da mutum ya kamata ya dogon hangen nesa kafin ya bayanin ƙara aure ba kawai daga mutum ya samu ƙarin albashi ko ya samu wata 'yar garar ma a kasuwa kawai ya ce zai kara ba sai da akwai continuity sai da akwai ci gaba a cikin al'amarin sannan mutum zai kaga wannan fa guda ɗaya ne a ciki sharaɗi na da aka kawo cewar idan mutum yana tsoron ba zai iya yin adalci ba ka da kuɗin da zaka iya basu abinci duka to ka haƙura in ma ba ka haƙura ma da wannan ma mata ɗayan ka yi baiwa daga cikin wani sharaɗin shine sai idan mutum yana da ƙarfin zuciya da zai iya yin shari'a a tsakaninsu ya iya tsayar da hukunci a tsakaninsu ya iya tabbatar da adalci a tsakaninsu idan ba kowa ne yake da zuciya mai karfi da zai iya yin shari'a ba ko da kuwa zai iya kawo za ka iya ajiye masa bishiyoyi daji guda ya sare maka su zuciya daban kwanji daban tunda su mata ba a bi da su da kwanji to ba kowa ke da sai yana da karfin zuciya da zai iya yin wannan sannan zai fara tunanin auren mace fiye da guda ɗaya wani abu na gaba shi ma a cikin sharaɗin ne sai yana da baya ga ƙarfin zuciya ya tabbatar yana da lokaci da zai iya basu zai iya raba musu lokaci a tsakaninsu kuma lokaci tare da adalci da aka ce kwana din nan ko kwana da yini ko na abu makamancin haka ko kwana biyu banda wannan din kuma yana da lokacin da duk zai iya ba su dama ya kasance da kowace a irin lokacinta ya ba ta irin soyayya da take bukata shi ma yana daga cikin abin da dole mutum zai iya daukan gabarin wannan sannan sai yana da karfin sha'awa ta saduwa aure da zai iya zagaya mata a cikin wani lokaci yana rayuwa aure da su kowane namiji ya san iya gejinsa ya san iya abin da zai iya yi ya san iya abin da ba zai iya ba saboda haka idan ya san cewar ba zai iya ba to ba shi da amfani ya je ya ƙaro mata ya ɗora wa kansa ƙarin nauyi wurin neman ƙarin magunguna da ƙarin fitina da ƙarin rigima na da zai yi wannan to waɗannan suna daga cikin sharuɗan da dole mutum su ya iya yi sannan kuma ka cokap sai yana da ilimin abin ilimin ya zai yi da ita da safe ya zai in ya zo ya raba kwana ya zai in ya zo raba abinci ya zai in an samu wani ɗan tsire ya za a raba wace a gaba wace a baya ya za a yi wannan ya za a yi wancan in an zo rabu wurin 'ya'ya ya za a yi waye ya fi bukata duk waɗannan ilimin mukan sai ya je ya tsuguna gaban malami ya koya gaba ɗaya ma ya san auren da yake yi mai ladansa a ciki mai stake ɗinsa a ciki menene su za su yi masa menene zai musu duk sai ya kiyaye da waɗannan al'amuran sannan zai fara tunanin ƙarin auren mace fiye da guda ɗaya wannan suna daga cikin akwai kuma wasu ƙanana ƙanana ƙanana amma wannan suna daga cikin manyan sharaɗai waɗanda sai ya kiyaye da su tukunna sannan zai fara tunanin ƙarin auren mace ɗaya ba kawai dan ana yayin yin aure shi ma ya ce zai yi ba ina da wani misali da zan ba wa mai sauraro wani abokina ne ya nemi yana so yi magana da ni saboda allah ya yi masa wadata ya yi gida irin wanda sai ka ga kamar ko watakila gwamna ne zai iya gina irin wannan gidan ga barori ga motoci amma matarsa ɗaya aka ta aka ishe shi kai ka zama fasto ka zama uh, mace ɗaya kamar rai mace ɗaya kamar wane ne ai kai baka cika namiji ba ai kai baka isa namiji ai kai baka ji daɗin rayuwarka ba baka mori dukiyarka ba ai wannan har ma da waɗanda kuma suke mai barazana a cikin iyaye na cewar lalle sai ya ƙara saboda haka sai ya kira ni yake so in ba shi shawara ya ƙara ko kai ya kara saboda haka da ya tambaye ni sai na kawo masa cewar ai addinin musulunci shawara ya ba namiji ko kuma ya ƙarfafi gwiwarsa cewar yi auren mace fiye da guda ɗaya ba addinin musulunci ba cewa ya yi tilas ya yi ba har ma an fi so kar ya yi don gudun matsala don ba a so ya ci zarafin wata ko ya kasa yi musu adalci daga cikin abubuwan da za su sa ya aure na lissafo masa su wanda zan lissafa su ina da statistics su waɗanda su ne abubuwan da mutane suke kalla su yi aure sai tashi kawai ya riƙe hannuna ya rungume ni ya ce min ya ji daɗin wannan shawarar domin shi yake gaya min inda mace doguwar riga ce to da ya yanke kasan ta koma 'yar boda ko 'yar shat saboda ya ma iya ji da wannan ɗin wannan kaga wani hasa wani karatu ne wanda shi kaɗai ya san me yake ciki hmm. tare da matarsa wanda karo wata shi kadai ya san ko matsalar da zai shiga idan ya zo zancen karo wata to saboda haka kaga wannan yana daga cikin abubuwan da za a yi la'akari da su a batun ƙara auren mace fiye da guda ɗaya duk da cewar aure da ƙara aure alkhairi ne amma addinin musulunci baya son kwamacala baya son ƙazanta baya son maleji. komi yake a ce mahata ne ni na yi zamne na lissafi har mu maza da kwai laihinmu da dama har mu maza da kwai laihinmu da dama mazaje na ga kun mace huska wayansu na ga sun rihe kunni gaskiya ce ba ta da daɗi kyawun baki a san shi da birki baki to yanzu kuma ga halima abdullahi da filin dafe-dafe da farko dai uwar gida za ki sami kwakwar ki ta manja wanda an san dai kwakwar manja sannan kuma za ki sami mu dan nama ko kifi za ki tanada alayyahu da kayan miya dangin su tumatir da attaruhu sannan kuma za ki tanadi kayan kamshi da kuma sinadarai masu sanya abinci ɗanɗano to da fari uwar gida za ki samu wannan kwakwar manjan taki ki wanke ta haka da ɗan ruwan ɗumi idan dattinta ya fita sai kuma ki dafa wani tafashashen ruwa ita wannan kwakwar manjan taki ita za ki ɗauko ko ki zuba a turmi wankakken turmi ki dinga kirɓata ta kina ɗan zuba ruwan zafin kaɗan kaɗan za ki ga mai na fita yayin da kike kirɓata ta idan ta kirɓu sai ki kwashe ta sai ki samu ɗan mataci ki matse za ki ga manjan ya fita ta sai ki ɗan ƙara tace ta har manjan nan ya fita ta tas daga jiki to idan kika yi wannan sai ki tsane man ki saka shi a gefe guda a can guri ɗaya kuma sai ki samu ɗan naman ki ki tafasa shi daidai gwargwado idan kika tafasa tafasa wannan nama sai ki kawo wannan ruwan kwakwar manjar sai ki zuba a kan naman idan suka ɗan ƙara tafasuwa to a can gefe kuma dama kin ɗan soya ɗan kayan miya ki haka sama-sama to wannan ruwan naman da kwakwar manjan sai ki juye shi a cikin wannan kayan miyar idan ya ɗan dahu sama-sama sai ki ɗauko alayyahunki sai ki zuba a kai wanda idan alayyahun nan ya ɗan da hudan minti biyu zuwa uku sai ki sauke ita wannan miya ta kwakwar manja za a iya cin duk da abincin da kike so ko shinkafa ko tuwo ko wani burabusko da sauransu sannan kuma uwar gida idan ta ga dama za ta iya amfani da kwakwar manja ki dafa ta ita kadai haka nan kamar kin yi soyayyiyar miyar ki ita ma nan ki wanke kwakwar manjan ki zuba a ciki haka ita kadai a ciki to a nan uwar gida sai in ce na baki lafiya a ci lafiya. A wace a karkata hula a sha tuwo mu dai nan sai dai mu karkata dan kwali mu sha miya <laughs> yanzu ga amsoshin tambayar mu akan yadda maza za su yi amfani da damar armar mace heda da ɗaya su taimaka ma matan da mazajensu suka mutu a cikin rigingimin boko haram Hakika matan da suka rasa mazajensu sanadiyar rikicin Boko Haram na cikin mawuyacin hali, ganin yadda suke a yashe a hilin Allah ba wani taimako na a zo a gani daga mahukunta. Don haka ya kyautu a ce maza sun yi amfani da damar da Allah ya basu a cikin Alkur'ani mai girma na arman mace fiye da ɗaya. Maddin za su kwatanta gaskiya da adalci domin ceto waɗannan mata daga cikin halin tasku da suka tsinci kansu a ciki. Sannan su riƙe su bisa amana da tsoron Allah, saƙo daga Usman Shitu Mahuta. Hakika suna buƙatar tsayayye domin mace a kullum tana jingine a jikin wani, ma'ana miji ko ɗa. Saƙo daga Adamu Ibrahim. kuma ku fara ƙarawa, ai duk mata ɗaya gare ku 'yan VOA, saƙo daga Badiya Tijani Babangida. VOA, ku daina mana bincike a irin wannan guri, ku je ku samu malaman addinin Musulunci mana idan tambaya gare ku. Saƙo daga Fahad Arabi Muhammad. Idan mutum yana da ikon yin arme daga ɗaya zuwa hudu, idan zai iya musu adalci, idan ba zai iya ba to ya yi ɗaya ko da ku yana da halin yin hudun sako daga Usman Muhammad. Yana da kyau in har ka samu mai hali na gari, sako daga Umar Muhammad Rigasa Kedi. Rashin adalci a ƙasa ta Najeriya shi ya kawo maza suke zamna da mace ɗaya sako daga Yahaya Muhammad. masu saurare ku mu bashin tambayar ku a facebook ku duba jamila za ta rubuta muku tambayar mu ta iyakacin shirin kenan a yau sai kuma gobar haka da izinin allah madadin kowa da kowa ni ce halima jumrau ke muku hata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.